sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Lura da yadda ake samun matasa masu ƙwazo wajen ƙirƙiro fasahar da za ta taimaki jama'a da kuma samar da ayyukan yi. ya sa hukumar da ke kula da ƙanana da kuma matsakaitan masana'antu a najeriya shirya bikin baje koli domin gabatar da irin waɗannan matasa da kuma aikin da suka yi yau abin da wannan shiri zai mai da hankali a kai kenan hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu a najeriya da ake kira smedan ta shirya bikin baje kolin fasahohin da matasa ke kirkirowa domin nuna wa duniya irin kwazon da suke yi da kuma yadda za a taimaka musu a wannan karo an gudanar da wannan bikin baje koli ne a garin bauchi kuma wakilinmu ibrahim malam goje ya halarci bikin ga yadda ya zanta da wani matashi da ya kera injin ɗin sarrafa hatsi ni ne mai suna bulus farm from just ni ina gyara mashina na gyaran hatsi da abincin ci. Yawata me ka mana bayani wani me ka yi har ka shigo cikin wannan tafiya? A mashin da na kera ita tana bugan aca kuma tana gyaran abincin dabobi kamar kara na masara na gero na dawa ita za ta yayyanka wayannan karan sai a ƙanana don a bama dabobi idan kuma akwai wata mashin ɗin idan an yi nika za a nika wannan karan eh, da aka yanyanka ta zama gari sai a kai a wuta mashin din kuma a ta yi shi kamar eh, ta palatizing ana kira da hausa ta palatize bayan bulus fam daga birnin jos ibrahim malam goji ya kuma ji ta bakin wani da ya dora wa keke injin ya mai da shi kamar babur ga abin da ya shaida wakilin namu to sunana abubakar wala daga wace jiha eh ni dan bauchi ne a jihar bauchi nake yawa na'am keke ce wace nake na saya nake dan zuwa gona da ita to sai zamo ina samun wahala na wajen tukawa zuwa da dawowa na zuwa gona din to shine na yi tunani ya kamata in saka mata inji to sai ne tunanin me nake da shi a mana abu available material da yake wanda bayi da tsada da sauransu to sai ne amfani da karamar generator irin ipass neighbor din to shine na saka ma keken sa'annan kuma tana aiki normal mana tana tafiya kamar yadda mashin zai tafi duk inda mai mashin da je nima da iko Allah da je din yanzu haka daga railway na kan tashi tafi har durun in je in dawo ba tare da wani matsala ba kuma sannan an na faɗaɗa ma'ana aikinta ta yadda zan iya dan mata wani ma'ana in dan cire wani abu in saka wani abu ta yadda kan iya mun yanke-yanke na kaman karafuna haka yawa sa'an nan kuma a kaman har ma bugun eh, har ma bugun shinkafa ma nakan yi mai ne fetur ne kake zubawa fetur ne nake saka kuma ba ta shan mai gaskiya to akalla in ka zuba misali ka cika tankin yakan yi maka tafiya na akalla kaman kilomita nawa eh to gaskiya ban taba cika tankin na yi tafiyan da na karar da shi ba amma kaman misali durin ban dai kiyaye kilomita ne nawa daga nan zuwa rana daga rediyo zuwa durin ba amma man naira 150 yakan kai ni daga rediyo ya zuwa durun ya je ya dawo da ni dangane da hanyar da abubakar bala ke bukatar ganin an taimaka masa kuwa sai ka da baki ya ce alhamdulillah gaskiya ni ainihin na ma'ana abin da nake so a tallafa mun farko karatu saboda tun ina yaro nake da eh, nake da sha'awan injiniyarin to amma Allah cikin ikonsa kuma har yanzu dai ban samu karanta shi wannan injiniyarin din ba don karatun da na yi na gaba da secondary computer science ne na yi diploma to wanda kuma lokacin ma na cika injiniyarin nake da bukata saboda tun ina yaro abin da nake shawo kenan to dai ban ma'ana samu kariyan gwiwa ba tun daga shi yanzu ta hanyar ma'ana ta wannan bangaren injiniyarin din ne har na samu zuwa wannan program na simedan din kuma insha Allah muna sa ran Allah da da a duba abubuwan da muka kera da ni da sauran yan uwana a yi mana abubuwan da ya kamata na abin da ya shafi bangaren karatu ko kuma wani tallafi da zai zama mutum ya faɗaɗa wannan al'amuran ta yadda zai zamto ya taimaki kansa da kuma al'umma baki ɗaya. Ta bakin Abubakar Bala daga garin Bauchi kenan. Kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Yanzu kuma za mu je ga shugaban hukumar Tasmedan wanda ke kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu. Dr. Umar Dikko Rada kuma ga bayanin da yawa wakilinmu Ibrahim Malam Goje. To mun zo bauchi ne da amincewa Allah domin mu kaddama kuma mu buɗe shirin mu wanda muke gudanar da shi wajen shekara uku da ta gabata wanda muke kira talent hunt wato wanda muke zuwa jihohi a Najeriya muna gano mutane masu basira masu hazaka da suke ƙirƙiro abubuwa domin mu ga yadda za mu yi mu korar da su kuma mu ga in an gama mu zaɓi wa'anda suka fi shahara mu ba su kyauta kuma mu haɗa su da ma'aikatu waɗanda za su iya taimaka masu wajen ganin cewa sun bunƙasa wannan wannan wannan hazaƙa da allah ya ba su sun zama kasuwa ko wata rana ya zama kamfani wanda za a iya gudanar da abubuwa domin ci gaban tattalin arziki na mu Najeriya. Tsakani da Allah duk wanda yake ɗan Najeriya ya zo ya ga wa'annan abubuwan da yaranmu 'yan Najeriya suka yi wasunsu 'yan Bauchi 'yan Filatu to da sauran jihohin Arewa maso gabas to tsakani da Allah zai yi alfahari kuma ya ji daɗin kiran kanshi ɗan Najeriya. domin idan muka yi amfani da irin wannan basirar da mutanenmu suke da ita to tsakani da allah mun wuce gori a ƙasashen duniya kuma mu za mu tabbatar da cewa a mun yi linkin ɗin mutanen nan da hukumomin da ya kamata su kama masu wajen ganin cewa sun yi commercializing wannan idea ta zama sana'a wadda za su iya cin dogaro da kanta wanda za su iya ɗaukar ɗumbin mutane aiki domin gudanar da rayuwarsu. Daga cikin waɗannan matasa ranka yaje waɗanda yanzu nan ka zaga ka ga fasahohinsu akwai masu buƙatar a ƙara ƙarfafa su akwai masu buƙatar a tura su makaranta. Wani tsari kuka yi? da Allah ba ma magana ƙarfafa su ba. A suna da buƙatar su amfani da wannan basira kuma su haɗa da basira ta zamani wadda ta hanyar ilimi ake samunta da zuwa makarantu. amma wannan program ɗin ita hukumar mu ta haito da shi na zakulo wannan sana'ai da zakulo wannan basira tun daga a shekara biyu da ta wuce wannan ce ta uku so har yanzu muna ƙoƙari daga irin result ɗin da muke samu na wannan mu ga yadda za mu mu fito da wani program daga agency mu wanda zai tallafa wajen ƙara musu ilimi da kuma ganin in sun ƙaru da ilimin wace hanya ce za a bi su samu kudaden da za su iya kafa kamfanonin da za su gudanar da abubuwan da suke. Dr. Rada ya yi kuma karin haske dangane da irin waɗannan matasa masu fasaha da ake zakulowa daga jihohin Najeriya. Kusan tun da yake ana zakulo hazaƙa ne, a farkon sadda muka fara mun je jihohi guda hudu. a wa'annan jihohin guda hudu mun samu masu hazaƙa wajen 285 a 2020 mun je jihohi guda biyu da zamfara da cross river a nan mun samu masu hazaƙa 310 wa'anda daga cikinsu muka tallafa mu guda 40 wa'anda su suka zama hazikai a cikin abin da suka gudanar da shi a wannan shekarar kuma yana ga 200 da wani abu ne muka haɗu da su a nan bauchi wa'anda su ma daga ƙarshe yanzu yadda muke yi a bauchi wasu na imu suna yi wasu na ebonyi suna yi a jihohi guda hudu ne so su ma yana ga wajen mutum 300 ne za su amfana kuma in allah da in muka gama za mu tace mu samu kusan 40 da suka hazaƙa mu ba su kyaututtukan da za su iya taimaka musu wajen ci gaba da tafiyar da wannan sana'a da suke yi. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu ibrahim malam goje da ya hidimar haɗa shirin da injiniyanmu mustapha a dbc bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya